an ce ka manta na ce zai za ka min waya na ce na daina fasara baiti kuma sannan yanzu ka zo ka min wayo har na saurare ka na manta na manta ba'u wa imma an yakuna fi wasl kalima ko dai ya zama a tsakiyar kalma ma ana maganan jinasi dai ko gairu ta مثل قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد شهيد شديد فالاختلاف بين الهاء والدال وقع في وصف كلمة كل كلمة وهما متباعدان في المخرج ها آه، دال ومثله قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهيب مهيب فجعلناه في قرار مكين مهين مكين فالاختلاف بين الهاء والكاف وقع في وسط كل كلمة وهما متباعدان في المخرج ومثل قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مقربة متربة من الألة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر تقهر تنهر فالاختلاف بين القاف والنون وقع في وسط كل كلمة وهما متباعدان شيخ وانا فالاختلاف بين القاف والتاء وقع في وسط كل كلمة وهما متباعدان في المخرج ومثله قول ابن المعتز للأماني حديث قد يفقر ويسرق الدهر من قد يسر للأماني بورة بورة da labari mai daɗa rai labari ya karro ina sanyaya rai wai ya so amma fa man kada a yi wa yasi'u Uddara, mutum na ɓata zamaninsa man kada sarro wanda yake sa murnan nan yakan ɓata zaman yakan ɓata ma zamani Tunda ka zauna kana ta burace burace ai ka ɓata rayuwarka a ƙarshe za ka yi da dama wa yasu'u Uddara, shi tamanni man kada yusarro irin yadda yake sa kullum a ce za a je ana kato sai koma ku hira ana koma ku hira sai jaraba ta zo sai bana jaraba na in Allah ya so ya da in Allah da ni da gida da haka da daɗi labarin a tun na fara ban taɓa yin na ɗaya ba ai ban taɓa ɗaukar na biyu ba haba ƙwari na ji kana ba da larabci maye ya kake yi ai kaji kaji kaji ai kaji kaji kaji ai kaji kaji kaji wani ya gama shan lagon ka ce shi kenan ya dawo ya buɗe wuta kawai malam sai ka sai ka tsince shi tsakanin ku makin ashirin makin goma kai yanzu mai yin da ai ba makin da idan mai yanzu ba ya za a yi sama da nake sama da nake ba kafin ka ji an ce ka ci ba maganar ci ba ci fata ma da ike ba ka ci me duka in an ba da takardu in baka ji takardun mutane ba bankanin ka bai kwanci ba Wani ya samu kaza wani ya samu kaza wani ya samu kaza amma duk wanda ke wajen tasa'in inda na kana jin haukinsa dole zuciyarka ba ta to kaga eh, wannan ka dinga ba su labari da daɗi amma kuma ga ƙarshe eh, ko yana eh, munanawa yusi uddahara yana munanawa a rayuwar mutum man kada ya sarro wanda ya daɗa daɗin nan sai rago da karo ka tambaye fal ikhtilafu bainal qafi was sini waqa'a fi wasti kulli kalimati وهما متباعدان في المخرج يا إسحاق موضوع